su dai waɗannan al'ummomi da suka koma yankunan nasu da aka kwato daga hannun mayakan boko haram a najeriya na koka ga hukumar zabe ana da taiwa allah ta dube su da ido rahama wajen samun musu da katunan zabe kafin zuwa ƙarshen wa'adin da hukumar zaben ta ƙara na ƙarshen wannan wata na agusta minista da muka male da majalisar wakilai ne ma da ke wakilta madagal micika ya ce yanzu haka akwai ɗaruruwan jama'ansu da ba su da katunan zabe ga kuma lokaci na kurewa lamarin da ya ce kama iya hana su gudanar da zabe. eh kasashen madagali da micika su samu problem da voters card. Hmm. Domin wayanda suna da shi dama su rasa card nasu don guduwa hijira. Hmm. Ah, wayansu kuma da suka bara gida akoko na gidaje fati nan babu. So shi yasa ah, muna ta kuka muna ta complain ma INEC su ba mu special attention. So muna kira da babban murya mutane madagali su fito su doki wani zarafin su sabota katin su domin katin zabe ne karfin mutanen mu Kuma muna roƙon har yanzu ainihin da suke kara yawan ma'aikata a Madagali da cika Dime a daɗa a rajista mutane. Dun a yana kasashe biyu dukkansu komawa gidan suka yi dukkan kowa da ana gudu gida amma yanzu ana ya kawo soki a samu da a koma gida ya kamata a cikin gwamnati ta yi abin da ya kamata su ma domin mutane su samu sauki a wannan sabon takacin. To wai kome hukumar zaben ta ana ke yi ne game da irin waɗannan al'umma a yanzu? barista kasim gane gaidam da ke ma zama kwamishinan hukumar zabe a jihar adama ya ba da tabbacin cewa madagali shi garin madagali da kaina na je muka yi muka yi stakeholders meeting a can garin kuma sarkin gari da kowa da kowa an haɗu kuma akwai zaman dai lami lafiya alhamdulillah muka muka yi taro kuma aka fara rajista din kuma ina ji a shekaran jiya ma an yi rajista kan mutane wanda ya fi dubu haka kuma ka san dama can din ana rajista a gulag ba wai ba a yi a madagali local government bane mm. ana yi a gulag din amma kuma madagali gari madagalin ma mun je mun yi rajista mun yi wajen kwana tara a can so ga alhamdulillah kuma an je an yi lafiya kuma muna kai yanzu haka muna ana rasashin agulan yanzu haka yan siyasa kungiyoyi da ma shugabannin addini na mako kira ne ga jama'a da fito domin sabunta katin zabe Suleiman MD Numan wani matashin dan siyasa ya ko bai na katin zabe ne da makamin kawo sauyi ba wai na fitina ba mutane su yi hakuri su fito maganar katin zabe din nan shine dalili yasa kake ganin ko da wani lokaci muna iya fitowa muna iya tsayuwa mai kira game da katin zaben nan kada mutane su gaji kuma kar ya kasance su ɗauki abin akan cewa su wannan abu fa kamar bai da wani muhimmanci wannan abu muna tabbatarwa har ga Allah katin zabe abu ne mai muhimmanci abu ne kuma wanda ya kamata mutum ya tabbatar ya mallake shi saboda haka wannan katin zaben nan shi zai tabbatar maka akan cewa wanda kake so ya wakilce ka da wanda kake so a ranka da wanda kake so ka bashi gudunmawa ko a unguwanku ko a garinku ko a local government ɗinku ko a ƙasa gaba ɗaya ba zai yiwu ba sai da katin zaben nan saboda haka muna daɗa kira don Allah mutane su fito maganar katin zaben nan kada su yi wasa da wannan wannan dama ne ta riga ta samu to wai ko kawai yanzu mutum nawa ne ma ba su karbi katinan zaben nasu ba a jihar Adamawa hailayo daga kwamishinan hukumar zaben kasim gani gaidam su wanda suka yi saura wanda ba karɓa akwai dubu ɗari da ishirin da uku wato wanda ba karɓa ba kenan wanda kuma aka yi rajista nasu bara wato su mun samu kati kamar dubu ɗari da ishirin haka aka kawo mana to yanzu a cikin wa'annan ɗin an riga an karɓi dubu talatin da bakwai saura dubu casa'in da shida wato idan ka haɗa gaba ɗaya katin da suka yi saura nan jihar adama muna da kaman kati kati dubu dari biyu da ɗan kai aka. ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya